وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير idan suka juya daga abin da aka umarce su da shi na hannuwa daga kafirci da kange mutane daga hanyar Allah to ku tabbata ya ko muminai Allah zai taimake ku a kansu ma dalla da majibinci ga wanda ya jibinta, madalla da mai taimako ga wanda ya taimaka, duk wanda ya jibince shi ya rabauta, wanda ya taimake shi ya ci nasara.